فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يا كي النبي ka yi duba zuwa ga alamomin ruwan sama wanda Allah yake saukar da shi don rahama ga bayinsa, ka kalli yaya Allah yake raya ƙasa da abin da yake fitarwa a kanta na tsirrai kala-kala bayan bushewarta. Hakika, wanda ya raya wannan ƙasa busasshiya shi ne mai tashin matattu a rayi, kuma shi mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa.